نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار عاذنا الله وإياكم من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من النبي صلى الله عليه وسلم شفوا آه، الشيء بينكم في أبريل 2013 كالندر الميلادية insha Allah ta'ala zai ya ka kafin littafi woro littafi ne ga alfiqul muyassar annafi li kulli muslimin wa muslima na man na kaunan gayi amru abdul munir salimu coci gomu samu wule ilimin da fahimtar yana layi cewa zan yi ba littafin nan layi nínú ẹlẹ́mi lọ́ọ̀kì fúnná mọ́jọ ìlà ága ní oṣù ńgá jíde dé mọ́ ńgá ìgbìyànjọ́ ń káṣí yìí masa ìlú fi tù especially ìlú ń ìbàdà ìyẹ́ láyé tán ní oṣù yà ní oṣù yìí náà ń tiẹ̀ yàgì tó náà nínú ìwúrí nana racho na wale don na tsalu ibadatin na shi e juro na almost fondoro rage jiro na ko bugan goyi la kafin update da ce lan malo ta ce to jin jagora wajen hadini takdim إن الحمد لله عتيك بقاطع لتقاطع الله نحمده يجيب ونستعينه يوتنفره ونستغفره يتغافر به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا يبطل بسفاد وشر يتتعتيب ومن سيئات أعمالنا فيجي من يهده الله فلا مضل له فنشيء تجاه وضعنا عند ربيعه ومن يضلل فلا هادي له إذا لم يقعد بين ذنبه ولا بويوة وأشهد أن لا إله إلا الله من جريت عدد واجبه تعبد فينا في الله وعد بوجي لا شريك له يدينا ذات ذاتنا وأشهد أن محمدا الذي ذكر عليه محمد عبده ورسوله وشهدت يوفيته ويونا سيتي يا أيها الذين آمنوا يا أهل الإيمان جنا اتقوا الله يسمع سيتي حق تقاته ما كفاية بشيء كوه لا تموتن إلا وأنتم مسلمون إنه قالوا يا قاتلنا يا جهاد لما تيجي تاتيه الدين يا مسلم شو سكا عالمغان آية وأوتو شيت يا أيها الناس يا زعي اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يسمع يا لجهلي لجهاليته بغلاء النونة وخلق منها زوجها بغلاء النونة شو غير أيها لجهاد الموت جهاليته إني ناواكو فبس منهما رجالا كثيرا ونساء وشمكو زباجي سيا سلوي كان بيلاجي كذريا لا غلبنا اتقوا الله وسلوتي الذي تساءلون به نبي وجهنا يا دايما والارحام مجي تشكي تشابيبي سن الله كان عليكم رقيبا فكني ساي اي مصاري تشويا يا الذين امنوا يعني غير ما نجنا اتقوا الله وتمتيتي وقولوا قولا سديدا فما يقدم ويدرك يدعو يصلح لكم أعمالكم تتغيثي ترجعي فيغفر لكم ذنوبكم تتعقب ينزل من يجي ومن يطيع الله ورسوله أنا لم تستطيع تشوفون فقد فاز ذا نادر فوزا ربنا عظيما وشنا قتل عذاب آه سبنتي بسبنتي وان وعليه قدري بعيد عنا قال خطبة الحاجة هو خطبة الحاجة عليه قال كو سولة جيتي تيكا الله رب لأن بيعتنا غني على خطوة الحاجة كلمة التوحيد لا إله إلا الله هو خطوة الحاجة وكي لا رسالة بنبوة يعني بلا كل موكو خطوة الحاجة وكي لا بي كي يري يري يري بعضا كي بجيها سكونا كي تيمقوا بسكونا كي غافر وانا كي يتي آذا وانا هو إلا عشان sai da cococi na da na shi da ta gane ina na kutubatul haja nke ya koya kana a ne da nke lawo ke dai bawo ya ga coci bu da buga shi ka karbi coci an dunduna ina na kutubatul haja ke koya kana wulala yayi labari ke ne ya tabi ne ni da zan bu ife biyo ko yi magana da yi bi di wuti ya har yi yi kokari ta musulun ta zama yi wa amma ba da amma ba da فإن خير الكلام كلام الله حقيقة إذا ندي على خير بنا يجبتيتي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم دائما ندي على خير بنا على النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إلى ما تشير بمن لما الجنة إلى جعل بتعدنه وكل محدثة bid'a yanzu wani magabta don bidi wa kullu bid'atin dalala bid'an din da mai biyo kullu dalalatin fi nara gida ka mafi kano ba ne ga ya gane ne ko lawi ga ya gane ce ci gane ga zai ni dando sai ga ya musulmi na gashi ce ci jona kan gashi a nabi jona ya dena ga gane ni ga rubu ni ga zai ga jimai ga rubu ni ga zai ko wani gan a wani da alaƙa daga nan zai dawo ya nabi sallah sallam dawo shi yin dorwa na ji dawo ya man a ebe na dawo kan dondo da sai da zanta ya nabi sa da sa ta da na ji ya da sa dawo na na ma ne ya sa ba ne ya wuce sai na ji sheri ne na zai ẹgbẹ́ lọ tí ó ti rán àdínì agúnmíà nígbà nínú àdínì alọ́sókú òní rán àdínì lágúnmíà tí ó ti rán àdínì mùsùlùm ti ráyè gẹ kí ọ káyẹ gẹ kí ọ mẹ náà àdínì gẹ kí àná ìdíwọ̀n àyọ ànàmẹ́ta bíbí àná ìwọ̀n lè parí òmẹ̀lẹ́ ẹgbẹ́ òun tó lè gẹ kí àwọn ọ̀rẹ́dẹ̀ bẹ̀lẹ́ nígbà tó ṣe gbẹ̀fi ṣùgbọ́n àná ẹdí bíbí àná làwọn ti ẹdí bí ìtají wọn àmì dáadáa tó ti bá ìtú látà àti wani la bidiya yi jana bene ya bidiya wa gina bidiya fata mai zai ko yi fata mafi nan amma ka na je su ga yi fata fi nan nan wacce lagunan bidiya fata ga yi fiye a gashi kashira a dai alil wahidi a da shi a taba ne kafirci na abu da bida da bane kafirci na a da bida da bane ya asali na abu da bida da bane bida ko bida fi ya na ko da ne da ake gane sai cucin kabe ne ko fadu na nasa in na sanadan ilimin sharhi hakika wani ilimin shari'a in a hannun ma yajibu an yi waliyahu muslimu an yi waliyahu mar'ul muslim وجميل أنا دي مهمة تجا زمان المسلمين أو يدنا والمرأة المسلمة فإن زمان جمع المسلمان عامة جنرال وطالب العلم الشرعي خاصة اهتمامه لأن ما يطالب إنه وإلي من شريعنا إنه ولا يجب حيث كان لا يجيه إلي منا وذلك لأن المسلمة يجب المسلمين هذه أو المسلمة su musulman gari la ya sabi mu ya ne an talabi da ilimi a kuta da za a ji bukata ilimi a ne ya kama ti dini ne na gwamna shi ilimi ga ajina la ku ji kiri kama la ya sabi mu ya ne an ta'ani wa sharabi kemin a kuta da ga mili bukata yin gici amma da bukata yin na fina na ne ya kama ti hayati ma e gwamna yin gici na wajina ne na wajina ne ga al'ansa jikin wọn àfi والحفاظ عليها وما كان بينك وكيل عيونا فالعلم الشرعي حياة القلوب إلي شريعة غير غير يدو بل والأبدان أتاك غير نكتاك وبها يتقيم دين المرء أيضاً إلي ميا ديني بإلي ميا شريعة وغا ديني لك أكو يكتب وبدون غاية صدو كذا إذا مدي إلي ميا شريعة ديني غا دلالة wani wagon zaune da wa ilimi ya gani zai je ili je ka na jiri ne da jahiliya ce ci jiri ta da zai wajibu ta da gaske na sai Allah tun mala'ika na jiri mai wanda zai je ilimi nan ayan ce ce za a jin ganewa sai zai riga sai su yana ilimi ya nan zane Allah shi ya falla wani zaman ta bi ilimi ya zo zane al'ummi ya ce ci ya zaman gizi nan zaman ta bi ilimi ya zo sai e bugu ya dudu ji da waye limi alkur'an da waye limi tafsir da waye limi sunna da waye limi fiqh da waye limi larabci da da ne ne je man na ce wo ka sai ne ko ya na ko amma so da ba kan dondo amma so ji ko ko da kasu ne wanda zai na jihadu fina da na jiyan su subulana da wannan musulmi ba ga ko musulman gaji wa shi shi wucu ga ga ya haku da wuce bukata yake a laili ne a sai ne zai shiga wani bukata ake biya nan a ta mai zai ya gaje bukata ya ilimi ya ke nuna da bukata ke nan ya gaje bukata ya ilimi ke ba wuya a rikin sa sanda ne kake nuna wanda bukata ya ina sai suna suna wannan na ga lulu a jinnan gama la addinin za ta zo sake addini ta zo wa yati ala kama huwa alfiqu alladhi na'anihi ki fiqu ne ne sabon ne ke ga dole a huwa mujarrad aqwal rijal shi fiqu wuce ga yayin mai je imam muhammad ya kaza imam malik ya kaza imam abu ali ya kaza imam kaza ya kaza imam lawza ya kaza da zai ya kaza abu sauri ya kaza ibnu jarir ya kaza in ga ta hausar bi ara il mazahiri kashin hajji ala ra'ayi maza ya zato maza matsala nan yin maliki da shafiyan da hanbali a ma abu abu faliya ba da min samma a takhayyur minha tab'an lil hawa da gwa gaji an da da abin da ka la ci bishin cha da tsani mini mun ta to ni ga mu yi ya tuye da ai tarafu ko fudu wa rusuza aw li tashdid ko mu ji ko mu na ne diga da ne ji kokarin mun ga kokarin jin ga ji dai wani da da ni ga ji dai wani da guba mun ga ci mutum wani ji wani da ne mun ga ne za su lamu ga ci so kan mun shiga da cin da mu ji da mu ya ga ji ya shi ne ki ta da dalilin ki ta dalilin ki ce kake ba mai tuci amma wani ci wanda ke shishi da hankala ba a je wewa yuzi kuwo ngamin ya da cin da ba maza a bayan na azumi shi mun a zan yuzi kuwo jerin sai da wani gwamnati ta ramu biyu لا tsira lamin tushe zo zuwa misali da ku da za a duba hoto na Najeriya am an mani غير هذا المعنى المذكور عشان جاء الفكر والتي يفهم من الفكر يعني الفهم لا الفكر من غير فهمته فهو العلم بالشيء الفهم له يعني ده إلي شو موجود فهمته وكما قال ابن منظور رحمه الله لكن ابن منظور يقول لسان العرب بيوفا ونحفظ التلفون ينزل لكم نعم وكما قال ابن المنذير رحمه الله فقد غلب هذا الاسم أي الفكرة على علم الدين سنن إمانا إلمية فكو وعرض لي إلمية دين بقيادته يبنى إلمية دين لا يشجو وشرفه إلمية دين محكينه كم؟ وقد جعل غير انواع العلم مدفع لكاكي علم لكنا وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عليه صلى الله عليه وسلم أنا من جمع يريد الله به خيرا يفكر في الدين انا كيف كنت تبع على خير ما هو عليه فانت يا ديني فالفكر في دين الله فانت يا ديني فكري تعالى من اسباب النجاة في الاخرة عند نعم. من السبب ما لا يزعج ويفوي نعم. القيامنا wasu hannatin wani hannatin duniya ne ga manga hannun wannan ko na gaje da ta ci tun daga yau hakannin zalili ga wujin mutum zagbaci wa bi'in na jiji tun ganin zalishin ajiyo lakaci na da fa'awul ilimin zaharar al-maratibi ilimin ma ga wasu lada su ciki ciki a matsayin ciko tsakanin ganin shari a hukumci mai daji da dukiya na ce da ya ciwo ya ba wa jihar fi fi albalin a baraka ci jihar ci mana wanda da yakin kiyo sai ga wani ilimi da amfani ilimi la ciwa da ilimi la da gajiyar da da sai da su ilimi la malaka ya sai ba za tsaraye ilimi zai la ce la shi da sallago ilimi zai la ko abin ga a wata daga da ilimi a cikin na aje ba wo na marije da ya alkiyami a ta zuwa sai da ilimi ilimi na ilimi wanda ya bana da ilimi wanda amma da ilimi dede ilimi tsiri ilimi da biyu ilimi ya falsafa ilimi da biyu ilimi ya su da zamili ilimi a tanji mutum na jisa kan na mijina ciwo ba ta ilimi da ke shi ne ilimi da ta ta jama da wa ilimi al-qur'ani da wa ilimi sunna ko da wa ilimi ya fahimta na addini da ilimi ne ya kyanci maji amfani ne فبالعلم تستقيم عبادة المرء لربه على هدى ونور بإلمي ده إبادة نوجده جنا وعكاكين أو معكاكين أكتبوا ويتبع سنن خير الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم كان مجال غني في السنة هذا نجي على خير كمين يعني تجن غير عليه صلى الله عليه وسلم يعني بيجي في السنة يعني بيسنون يقول الساء الراشدين جلهم والصحابة المكرمين والمصادع لابن يجيشون ولم ويحذر من البدع والأهواء بإلي من قوض عنه إذا تشريع لغو بإلي من قوض عدد إذا قرقدي ولا خير مرة زائل الأخلاق إلي من قوض عدد إذا قرقدي ولا فجاة كفتا يلغو ẹ̀dọ̀ sakwa. ẹ̀dọ̀ nila ẹ̀dọ̀ wúrúwúrú ẹ̀dọ̀ lẹ́yìn tó kó wà ní pátá méjì kí yó méjì fi kú fi di nílá na fahimta ya dini su kiri fikin ya dini wa ma kana mabniyan ala adillatil kitabi was sunnati sahiha الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينعقى تسعة دليل جهة القرآن فالسنة ما تاجون كان ثبت هذا قضاء نجونا على فهم الثلاث الصالح من علمة الصحابة وفقهائهم يتيه فهمتها الثلاث الصالح كم؟ فمعي ما فعب الينب ليجي في كتا سلام بني التابعين ونمائهم لم يأي ما تابعين إذا من يأي وتابعين حتى لم كانوا ومن صار على نهجه ومن يقول الله أن أكون العوشي في كل زمان ومكان زمن زمن الحمد لزمن دون حين لا من شاهده رسول عليه بعد ما تبين له الهدى ويتبي غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وصاعد

وسنة الخلفاء الراشدين عن الوقير الناطقين غير الخير كانوا يقيموا يوم سنة ميلاد كانوا سنة الله في المتوانا نعم. كو sai ya fa in amanu bi misli ma amantum bihi fa kadita da aga iman da iman da ne zuku hali ke ga ga dawo da wannan gaba ba ta da su kan yi tuwa ne do sa saju je da ta bi da ta ju ta bi da yi ya gona ga dun da ji e, ne e, ba musu ne wa ja ja ma ja ji tun yawe amma ba no ga wani ga da mu shin fa in ne ga ka ga la ga ne wo ko ma dai ga ba mu ji ga da sa ga ne ya yi ma ta ji ne wanda ulama wajibi da ne ba وقال على المصنف ابن أبي شيبة وعلى المصنف يا عبد الرزاق يعني ابن عسير كوين جلس على جاء يدوروا يتم إيه، مسائل يوتو فيكي كوين يفيكي وانا عشان علينا فيكي وعطو دوتو وقد يكون قائلا لم يتجد لهم قوضهم فأين أقوال أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة بعض الجيم من بجي كل مذاهب يقول لي مجاعتين له الإمام مالك الإمام مالكي وشافي قال امام شافي الشافعي قال امام أحمد وأبي حنيفة قال امام أبو حنيفة رحمه الله تعالى من الفقه والتفقه في والتعلم والفهم لأن جاءت هذا هو شيء يفتو حتى يعلمي حتى يفهمك كلا لتاتك من الواجب لا وتجي كذا هو شيء ولا يعني وفما يقولوا قبل بيا لجان إن هؤلاء القوم lalle a kika jama'u ji kada kafa katilin mutu ala imamatihim al'umma ji ya nufi za sallan a yi ce fa ku ji ke da mai manaji al'imamu abu hanifa al'imamu maliku al'imamu shafi'i al'imamu ahmad nambali a manyan musulmi ji da daga mai ciki ji nan manyan addini ji nan na na tubakar a can gudu da addiniyar تيتي جمالي بشوية وهم من حال الاجتهاد من نجم حتى مسوي اجتهاد من نجم مجتهد نجايو والنظر والتحليل من نجم عدد عدد نظره حتى بحواق جيوه هو هو هو هو هو هو هو إذا دين من سنة إذا توقع دين سنة إذا توقع دين سنة إذا دين من سكو إذا دين من وصول إذا دين من العربي إذا دين من استمداد Allah ta ce dai alin halaye na yi cewa da majinin da wadace mai kini yadda da ne zai lalace kiyo ko lalace mujikin yi ko ko to man na na ja kuma sai alimin da ibil mutlaq wani kwa da mustaidin mutlaq amma da mustaidin muqayyad amma da mustaidin fil mazhab wani ne mustaidin da yaro mustaidi amma gobe su mazhabi ne bu amma da mustaidin fil mas'ala da mustaidi bu mas'ala ne to ko ko amma kuma wani dina ga mustaidi ne ga zo a mustaidi ne ja ga yabo na ta hadisi yana kaza da ta fatini mutum zai ga al-haqqi ga a tabo ga al shafi tó alimọ́ muhammed tó abu adiba tó alimọ́ mali káàkiri àgbẹ̀jù mọ́wọ́ sí ìyàwó gbẹ̀jù mùsùlùmí ìdí mẹ́jìmọ́ wọ́n kàdí tẹ́fọ̀kú aláàmọ́ta ilé fi dìínì àmà ní ìgbù pé tí a dé ìkẹfà pẹ́ pé mẹ́tàlá ní one yani wata matsala ne na addini ne abu da ruwa da mafi jita da sunna na shi dalili na alkuwan da suna su mana wa kami salafi salihu sanin ta salafi sanifi ba wa nan fi zalika wajibin kimina wa laka babun nuna wajibi ne mutahakimu mai sai da لأن أقوالهم قد وافقت الكتاب والسنة يقول إذا من نجي واحد يجد على القرآن والسنة وفهم السلف الصالح da fahimta a salafu tarihi wa amma maktalafu fihi amma yana adikin ya dace wani fala ya kone da hajin ala hajin nabiya fi ittirani zango ta aje ta ta ce zango ce na gani tuna illa bi muwafaqatil kitabi wa sunnati sai sun ga sun ga zaman shiga ne da alkurani ba sun nan wa fa min salafin salih ya fahimta salafin salih da ku wani wagon ga wani kakuna al'imam maliku an da al'imam shafi ga alibana kuka kuna al'ara ali da shi kana kuka kuna al'imam mahmud na ambali an da al'imam abi hanifa kuka ga ali da shi kana yan na jiwa ya ga a daga malikan ya jaran dole malikan na ran kawai ya zai ya goji daidai da alƙur'an wasu ya goji da abin da ya zai zama da alamin ko ولهم كانوا على نبذ التقليد أحرصوا موت يوتم جميتي شيئا لا دم جنا هذا تريفيو هذا تريفيو ندا جو لذا جاكا تنسوا من وليس دا نيس دا يوتمنا وشام كان في التاريخ أيضا أما جاء جاكا جو على ما تعالى القرآن على ما تسمى على ما تسمى انت وصاري رين دا تعالى جو وكلمات لا تدار تروى عن بلا ثاني بالسيئة الثابتة المشرقة النجرة وكلمات كلمة من نجمة لا تزال تروى وكسا وعيدين وعيدي عمل بيه من نجم الأسحاب الثابتة نجاتا الثابتة يعني ثبت المشرقة المنيرة يعني أنا التي تطول جاد كل من آنجا yana يوجد دائم da عنده mutum zanzu wani zaga ta hana ba liliti ba wajen ga da mutum je duk da dalila ce ta kuma ta na zabi na al mukhalif li kitab da kuma al qur'an da kuma dana wa amal salaf al umma ma yata salaf jina wal ulama wal ilma yanda kuma jina wa nanu نذكر بعض المعصول عنه في هذا الباب يا تفاشي من نجي جنيه باب بعد ما فللتذكير بما يجب على طلاب العلم والفقه يقولوا فسرتوا يا أي واجب تاتيه جمع كانت علم زي ده فانت هذه بل وعلى كل مسلم ومسلمة أي حتى المسلمين عند ذلك من الاتباع ولم يقرأ القرآن ولم يقرأ عليه صلى الله عليه وسلم وترك التقليد المزمون ده التقليد من غير تمثيل أو مدى دليل عنه يعني يبدو التقليد دي وليس تعصبنشي kalagari taklidanci a maza bayan imamu malik sai da ne ga yin dole da ya gaza umarci maza bayan maliki a buda ne yau wuta a nigeria sai yin wawa da ke zai maliki a gani na umarci maliki kuma sai da yake sai na wani go ya yi shi shi wani musulmi kirki tarika ko ya wani namiji kan yi hannun shi ba wa ji ta kawai ga zuwa ta ta su banci wuce ya ce shi gangan da tushi ya ga zaga abin daidai da ya ce da tushi ya ga zaga abin da ya ce da tushi da hajji ke da ya da wuce cici ganin na ta ga gwaifin alkiyami alamar in biri umo a da alamar alamar ta tabi a ta ta lanwa je na ta lada musulmi na ta ta jikirin a ta ta lada musulmi ke gari na ta alamar kawai rushishi rushishi jikirin mutu da ta fi manci ya nan kanan da ne gaye a nabi sallah sallan da sai da shi shi mutu da ta fi manci ya tarika kai ga kai na tarika gala da nan ne da ya nabi sallah sallan da inda da ta tan ji da ya nabi ya ji makanta da gaskiya ga tulayi su ba da kuskure da ne na tubu da na bayani da ya bila mutu gaskiya قال الإمام تعالى الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى الإمام مالك قال inna ma ana basharun ne zawangi ne uktiru wa usibu ne ya ci mucin na gudere san zuru fi rayi ita ya yi mili fa kullu ma ya fakal kita da sunna fa kuzuhu dan to da ga ne ne qur'an ya tsira da jabo fa kullu ma lam yuwafiqil kitaba wa sunna dan da na malle ne qur'an ma sunna na fatu ko ya wuce lugwa فقال الإمام الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي تقول إذا إذا وجدت في كتابي إذا دليل تاتيم خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نسنة عن فقولوا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دي أن السنة عن إبانا عن إبانا فتنقوا ما قلت أما يلون اليد ونجي إلى ولغة لا مهم من يجب أن يشغل هذا نوري wani nan ya so da biyu a yanzu dai da mai ji kuskure ko ba na ji a nabiya abu ga bin da na yana ji kuskure na ji na ji dai da nan mun ji aka faga Allah adina a nabiya ji ba mun ji aka faga Allah fi yiwa gaskiya za a kai waza su cike jiki gaskiya kai waza su Allah فقال الإمام أحمد الإمام أحمد قال رحمه الله تعالى الرأي الأوزاعي رأي الإمام الأوزاعي رأي مالك رأي الإمام مالكي رأي أبي حنيفة رأي الإمام أبو حنيفة كله رأي قد رأي وهو حديث وهو قاتل يريد يأتي يقول يقول وإنما الحجة في الآثار أن يحجنا آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم غاب الجيب غاب الدو يوغو وقد كان الفتو عند السلف والمتقدمين كما يفتو يدعى سلام جبليش جنانا هو الفهم انت والعلم العلم نصوص الكتاب والسنة الصحيحة بنفسه عن القرآن يصول ناتجنا وبذا فقد كانت طريقة في تدين الأكاني عندما لا يكون في لا نفي بيت كان حاتي أحكام مبنية على جميع ورواية السنة كو أتوقع تنسبه كو كو الرواية نص النجي ما ناجسه فالآثار بآثار جبه صاحبه كما هو معلوم شو في طريق في طريقة ناجسين الأزاد كمنا جنوا ويتي إتاكي ما يهدي سجونا حتى شهر آل الرأي حالة بابكاء بكاكنا آل الرأي جبت يعني وبدأ التصنيف للكتب حتى لتاكي جيتايوكا بجميع أقوال الرجال وآرائه عشفين ليتهد عشفين هذا بعد يفدائي في اللي تعشو لا يعجي والتجيب عشفين لك في اللي تعشو عليه ده حاشي يقول وهو في ذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى ومن 1837 75 فإن المتقدمين كانوا يجمعون في الباب بين المعقول عن النبي صلى الله عليه وسلم zai yi shi jami'ani na hatu da maji a sai ku ga kuwa kan ko babin ne tsakani ya gina ne za a san da manan wasu sahabu kan da suna da shi wa tabirin da ta biyu na shi na wa lam taku da su ci murari ko lokacin shi shi na alaka ni ta ce rayu shi in kalla ke shi sannan ku ci shi na jayi ganin ni ta ce shi kiuna ina wani ga wani nan yi mafari shi a daga shi shi a shiga a ya da ya cinya a misali a ga a tsaya shi labi mai mai jiya ni lana a ga hadisi labi mai mai jiya ni lana sai ga mai ta ga alibi sai na baro usman ali da zan da ci na na ga ga ya ci yake mai ga lafi na ga hadisi ji a ga wace kube da manyan mafari da sai da muhaddisun shi an ni ga sai a sai jiya zuma goyen jinuzugun ni ta sai alu ga ya ci ta yin da ya yi da wani ya kufi ga wani jihar a tsari ya ni iya tsari ji yan jihari su shi da suna ni a ni sa sanin mai kufi ga jihar da ku yau ku ṣàbọ̀ bí ó dùnú níbi àmọ̀dúnrán ẹgbẹ̀ ẹmọ oṣù ọ̀dọ́ àti ìlàjì ogbó tí a jàn nǹkan èdè lónà alálágàmọ́ oṣù ọ̀dọ́ lè ṣe ajúmọ́gbà àti ọ̀sán ẹgbẹ̀ àti àjíjọ ẹgbẹ́júmọ́kàntà mutum ya gani wasu gani na zubu sai lati gama wuce wasu gani lati gani makanta wuya ne gani shi mai shi sai fito nan shi kai ta wasu da su ba su mai shi na wuya su gabiya nan ce ci gaba da sanna ina da mutum ya ji a gani ne ko ya kuma bayyana mu'assilin likitabi ala jillatil kitabi wa sunna kuma a daga nan gani ta fi kai ce fi ciwon ga dalilin shi waje Talmah fai na mutum minti tarihi na zazi da zan zaki jin zama, yanzu zan zama zabe na ayyadin ne ga ma a san wanzano. wa kuwa da kifari ki da yake yamma wuce ko wuce ko maza a biji wuce rawar wani ya tuli da shi wani dole ta yuji ala zikirin adilati da na ma wato wani kici da rubuci da daliliya ko ka sai rama ya kawo ne ta kyale akuwa ne wa ala ya sabi mazabi mazabi suna harisun da yifa sai ku gungo su lokaci ya zamo sa abin da shi lagari biye na shi ya ma na dalili da ya ga maza a biji na ma a bisu da ya fi na rajujo wanda waya ta tafi tafi wani wahiya an jan rami shi الديانه يعني، فمن هنا إذا بعض الزبون زالت الأقوال المرجوحة إذا نجاة كنا إذا نجاة المجونة إذا نجاة كان انتقى شبا من تكرت الآراء الساقطة لا يستقط الكعدة شبا التي لا تستند إلى دليل من كتاب ولا سنة لما يجب دليل دقاء القرآن ومجد دقاء حتى فكر الاجتهاد في mazhab har هذا متين ne ga da ga zane to maza a ga bun wazu ko ga bi shi mazhabi ne ba ta ji bain riwayat bain riwayat aw aqwal al-mazhab al-wahid da kake tarjihu sakani mazhabi ne to eh ga mazhabi anabila ga ibn akili kuta suka ya eh, ga yadda ku dama da na ga ya eh, ga yadda ku dama ji kaza ganna da ga a ya eh, ga yadda kaza ji kaza ga yadda bi a sumi da na ga yadda bi a sumi ji kaza ga yadda yadda kalla ya ga kallari to ah. ya ne wu kuma za mu tiya da shinga ni yau ne ga tike da nan nan su ne nan ga da yadda ka sumi a kuma za a ne ma kiya ba ki ne ne daga nan ya da ibn qasim na ubu ka ko da ibn ma nazarin في الأدلة أتانا في دليل إله والتعقد من صحتها أو طافها سواء تثبت هي دليل نبكى كبكى فظهر التقليد المذهبي في أقوى صوري تقليد جهة مذهب من نسبة هذه كيف؟ مشاتها فزادت الفرقة بين آل الإلمي من الفريق تعالى تعالى تعالى تعالى تعالى يمجو وقلت أتواصل المرحمة بين طلابه zan yi bo mutum ta bi tsakani ji makanta jariya nan ya yi shafi a waje ne malikiya ne zai buga shafi ya ji kafin malikiya malikiya mai ji kafin bai shafi iya yan ni ka siye shafi iya shi ko al'ummu wani ga ya limamu nawawi ko ɗane biyu ne su ta siye malikiya shi muhammadu kubra mustapha khalili yoyaye likilili ko an jabi litati litati manye manye maza bi maza bi me take ji makanta ji ba وما كان في الأزمة في مشاكل من المهاري بلا رفع يعني بيجي فارزا من يزم وجميع أصحاب يلعب بين أتم فلات يون غير جماعات مختلفة للمذاهب الأربعة لأن للمذاهب الأربعة لأن جماعة كان بيجي في fi masalacin baki bo ba za a dubu ne hankali ba ta tayi ne nan a ga masalaci tu ko a je mira abu na ka ja wani adana ka ja wani adana ka ja wani adana ka ja wani na ya hanafiya na ya malikiya na ya shafi'iya na ya hanabila ala ji ganewa zandun da mai ji sallah ji gangani bi mai pàtàkì mẹ́rin níbi rírí mẹ́rin lámú rẹ̀ kámọ́ káàkà bọ́ ọmọ nàìjíríà lámú láti wú ilé wọ́n náà lè sùn di ilé kọ̀ǹdé ní oṣù tó dà lámú àti lè mọ́nyí kúrò ọlọ́ọ̀lá وترك التفويض الشافعي من الحنفية حتى بعضنا جيدا دايي ابن كلا الشافعية قال إني آية بحجم الحنفية أنا sai zagi maza da hanafiya a allukin ya ya zagi ne maza da yin shafi'iya na mawuwa mashirin malumar game yana ɗera na goyi ɗera wa la ya fa la ya fa la tu labi ne ga nan kirkiya kusan ji makanta ga haɗe na mayan na fata na hakiyo na asibanci a maza da ya mai yi rinne ya ji makanta ji ga ɗaya mai shi wa'uyi la musulmi shi ɗaya ba tu gaji sallah wọ́n ní ìrà bùkún lè parí mọ́sálásí mùsùlùmí yọ. ọ̀rọ̀ ayé àti lítà àti ne fáì ní ne àbí eh, ní ne àbí ne yìí ìyẹn yìí ẹ̀mẹ́yìn ẹ̀mẹ́yìn yìí. ọ̀rọ̀ àti báyìí ẹ̀yìn máa ti bẹ̀rẹ̀ àlàálí mọ́kùnrin àmì nílá ìjọ àníbi nílá àti fi yọ ṣáájú àníbi ó ti yìí mọ́ àtúntìbó sínú àníbi mọ́ gẹ́síkíà níbi ìyá àlùkíbílà ní mọ́gá yẹ ṣe é sí màá dáwọ́ ẹni mọ́bẹ̀ níbi. àmì látúndọ̀ ráàyè ń gbà ń lọ sí ìnáyẹ̀ náà àníbi sọ àsọ́nà dáná. لولا تنافس في لما لولا تنافس في الدنيا لما وضعت حب التنازل لا المبني ولا الأمد يحلون بزعم منهم عقدا فبالذي وضعوا ذلك العقد اليوم من النمى ولله الحمد والمنة يجيبوتي شيء ما يدعي يجيبوتي يوم فلا لا لا ما تيجي أنا تيجي أجي أنا أجي تشرع طلب الفقه بأدلتها شرعية من الكتاب والسنة كو فهمت كلماتك بدليل يوجد عن القرآن والسنة على كان السلف الصالح فكيف فهمت عن السلف الصالح وعندها شبه وزاد الطلب لأدل... لأدلة الأقوام yana mai bewa wajibi iga je bewa dalili ga kaza shi dalili ga kaza wa nazar fi sihhati hadhihi al-adilla min jihati sanadi wa dalala ya ja da cinani hadisi na sabu ya bayyana na da kuma bayyana launin wa ne da fatwa zalika muhallif fatima makalita bi karawin tubo wa ne da ake musannaf fatima makalita bi haka yin ci da wuce falhamdulillahi ta'ala ala azim falli jama'a to sai shi ko salanci ko na wata mamu مني cikin zikin sunna ne ko har هناك zikin sunna ya maka ne sai ka zikin da shi ne ke ya ya abu maliku bayyi ليل الأوتار سبل السلام حكاية من الجولة يعني. تمام المنتي أنا شيخ من ناصر بن الألباني الثمر المتطابق لجسمته الكتاب لكن ساعات نجي عليه ساعات نجي بيتين عن حد الحشوشو بنقوله هاي مثلا قراءة الوجيز في فكرة سنة والكتابي العزيز وشم إن الله وبعد وصل لما قال الأمر على ما ذكرته لدينا لما ليجي وقال تتعطيه لجوسون في دعانا فقلت لدي الحاسيس من تتاب الإلمي في مكان تجمع وبسابه لكتب الفقه في تاسيسكو المبنية على الأدلة الشرعية ما تساكين دليل جهة شريعنا هي الكتاب السنة القرآن والسنة كتاب السلف الصالح أنت عن سلف الصالحين فقد فقد اتخذت الله تعالى مناسبة تكون على سنة في جميع هذا الكتاب اللطيف الحجمي فكيه لن تعتبر مسلمك في أبواب فكر الإبادات فكيه بعد جهة فكر الإبادات وقاب فكر وقاب المعاملات بتاشي معاملات التي تليه الحاجات إلى أن إلى بكاتنا احتمال الأدلة الشرعية فكيه يوكي دليل الشريعة من ثلاثية الأثرية فهمتها ثلاثة مجالدة جاء طارق بعيدا عن التطبيل المؤمن ما هو بذلك بكم ده وذكاء تيدي عبونا أو التفصيل الذي يذهب بفائدة الكتاب أي هذا بيتني نتعفاني لتعفنا يوغا فعينا وهذا يوغا أنا إذ إذ المعنى به الى مثل طلاب العلم الشرعي وغير زيجا لا يدل تعزيم الله زيجا تكاتيني طالب العلم الشرعي بل والأعمق من المسلم من المسلم كي يعتاد الجنرال كي يمس حيث الله فأسأل الله العظيم ولا بسيط من وشنا رب العرش العظيم سأل العرش من وشنا أن يجعل في النفس العليم سيتعون جانس سيتعون كامين مدان دوم الشجر وجد دعوه كثير يومي gaba duk ne inna wali zalika wal qadir alayhi Allah wuce za su na ji za su ne iko da alhamdulillah rabbil alamin kadar da Abdurrahman Amri Abdul Mumin Salim insha Allah ta'ala mukaddima gida abun ne don da sai guru ya ga kasu trofa trofa ba ne da ne wa gun go da ne ne kun ga ga mukaddiman na kula ta trofa hada zaku dake daga da yace zai fito majin da hari sai wanda zamu ce babu fito ne zai ga yau ai ma ai ma za da shi shiga to mun je na ga ka da fito musulunci ba ko na ne ga dai da bai kana ka ki dini na je ka fito ne ka inda alquran da sai da fahimta ake fahimta salafi jibo je ka daidai yalla ga ga wala na kan Qur'an da take da haka lafuji mutla ga wani mutunci ya Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi'i Imam Ahmad nan baliya nan da ibn Musaidu da shaga jeje sai ta ala da guba amma ga cin bici sai ta ji sai ta ala da sai ci ma ka da ne bici ce nan a ce nan nan da jota ma azan zando ga ji taklidi mu an duga ce to amma ai ne da mai kuskure ne ga ga ya suna ne bana da rawa su ne sannan na cike daga ga yace yana muta shi ne da lafiya yi al ishtihad na wuce ga wuce yi kuskura da al da mutum an shi ga a kaniyo rabe rabe ne da musulmi da ana kishi ne mu ko so insha Allah ta'ala ba ga ba ka ji ba ne ga ne dole sai ta lafiya ana mai ga ci shi sai ci fadi wa assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi